بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na alhamis na 24 ga watan jumada asaniya a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 24 ga watan 4 shekara ta 2014 miladiya wannan shine darasinmu na 14 a wannan littafin mai albarka littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shekul islam wa mujaddidi da'wat tauhid a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala a darasinmu da ya gabata mun yi bayani ne kan babi da malam ya kawo a kan abin da ya shafi yanka domin wani allah malam ya kawo shi haka ayon da ke karkashinsa suka tabbatar mana da yanka da aka yi domin wani allah haramun ne ɗaya kenan na biyu ɗoriya ma akan haramun shirka ne kai tsaye shi karan kanshi shirka ne yanka domin wani allah a yanka sawa'un tantabara ce sawa'un ba wai girman ake kallo ba da za ce in kaza ce da sauki amma in rago ne ko sani a duk wani abu da aka yanka domin wani Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yankan da aka yi haramun ne kuma shirka ne aka yi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala domin yanka ibada ce da Allah ta'ala yake ba da lada ake mai ake neman kusancin shi da ita kuma mutum ya je karkatar da ita zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala ya ce fasali li rabbika wanhar ai wanhar li rabbika la li ghairi rabbik to a yau za mu magana kan abin da ya shafi abin da zai kai mutum zuwa ga shirkar shi yankan shi karan kan shirka ne idan aka yi shi ga wani Allah subhanahu wataala darasin mu ne yau sai mana yace babun la la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah babun wannan babi ne da zai mana bayanin la yuzbahu lillah ba a yanka domin Allah bi makani a wani wurin da yake bahu fihi li la ana yanka ma wani Allah ne a wurin wuri ne da ake yanka ma wani Allah a wurin sawa'un bishiya ce sawa'un dutse ne sawa'un wata mabubbugan ruwa ne wani rafi ne wani kududdufi ne wani ruwa ne da ake zuwa a yanka dabba domin wani Allah nan shirka suke yi nan kowa da kowa yake yi to haramun ne kai ka dauki ragonka na layya kai ka dauki dabba ka ta hakika ka ce kai ma za ka je wannan wurin ka yanka duk da layya halas ce asali ma mun yi magana a jiya akan wasu ce wajibi wasu ce mustahabi kuma Allah ta'ala ya tabbatar da ita lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum wal budana ja'alnaha lakum min sha'irillah lakum fiha khair duk wannan tabbatacce ce a shari'a kun gane wannan to yanzu me ce ce illar me haramun inda mutum ya je yanka a inda ake yanka ma wani Allah domin in mutum yanka a inda ake yanka ma wani Allah na farko ya kwaikwayi waɗannan da suke yanka ma wani Allah na biyu idan wani ya gan shi zai ce hakan halas ne kun gani idan yana ganin babba ne zai ce a tun da ma malam wani ya yi ko alhaji wani ya yi ai yin hakan halas ne na uku in kuma karami ne sai wani ya gashe ci a wani ma ya zama nasu na biyar zai kara musu yawa inda duk so uku ake yi ya zama hada da nashi ya zama su hudu na shida mutum zai ji cewar kamar akwai wani nau'i na tabarruki a wurin shi ma shi ne abin da ya kai shi wurin sauraka duk inda ake yanka ma wani allah to haramun ne mutum iyanka ma Allah subhanahu ta'ala dabba a wurin ma'ana iyanka domin Allah subhanahu wa ne shine yace babun la yuzbahu lillah ba a yanka domin Allah bi makanin a wurin da yake yuzbahu fihi li la ake yanka ma wani Allah a wurin kun fahimce ni da kyau ko duk wani wuri da ake yanka ma wani Allah sawa'un wannan wurin kabari ne sawa'un wannan wurin dutse ne tsawon wata bishiya ce don za a ga gargajiya kowanne yanki da irin nata sai a ga kamar yanka a wurin tabarruki ne to in dai ana yanka ma wani allah a wurin to haramun ne kai ka yanka domin allah a wurin duk da cewar domin allah ka yanka yanzu mai haramci don waɗanda suke yanka a wurin suna yankawa ne domin allah subhanahu wa ta'ala domin wani allah subhanahu domin wani allah wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abada mala yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah subhanahu da yace la taqum fihi abada kar ka tsaya a cikin wannan masallaci har abada wannan masallaci kar ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shi har abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fi fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan bayani za ka fahimce shi ne ka kwararo ayoyin wallazi na ta hazu masjidan zuraren wa kufar wa tafrikan bayan al-mu'mini ne irsadan liman haraba Allah wa rasula wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahu lakadhibun la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taqum fi Allah ta'ala ce wallazi na ta hazu masjidan duk waɗanda suka riƙi wani masallaci diraran don cutar da al'ummar musulmi ɗaya kenan wa kufuran don kuma taimaka ma kafirci bi kenan wa tafriqan bainal mu'minin don kuma raba tsakanin al'umman mummuni al'umman mummunai uku kenan wa da liman haraba Allah wa rasula don kuma wurin ya zama wata tasha wani sansani na duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama min qablu tuntini wannan sune ne manufofin da suka sa aka gina wannan masallaci wala halifunna billah wala halifunna kuma za su dinga rantsuwa in aradna illa alhusna wallahi ba abin da yasa maka gina wannan masallaci sai abin da yake na alkhairi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi yashhadu innahum lakathibun Allah ta'ala yana shaida cewa abin da suka faɗa din nan ƙarya suke idan munafikai ne kenan ƙarya suke haka Allah ta'ala ya faɗa suratul munafiqun la taqum fihi abada kar ka tsaya a wannan masallacin har abada saboda mecece manufar da ta sa aka gina masallacin an gina masallacin ne domin cutar da masallatan da ke kuba don an zo an gina masallacin ne dab da masallacin kuba so masallatan da ke kuba kaga kenan yanzu idan aka ce mutum sahu uku ake a masallacin kuba da aka gina wancan masallacin yanzu zai zama sahu biyu kenan ko sahu ɗaya da rabi an cutar da su kuwa ba a cutar da su ba an cutar da su na biyu wa kufuran da kafirci kai tsaye ya nuna maka wanda suka gina masallacin ba musulmai ne munafukai ne na uku wa tafriqan bainal mu'minin dan raba kan mummunai na hudu wa irsadan liman haraba Allah wa rasula za su mai da wurin sansani ne na duk wanda ya saba ma Allah ya saba manzon Allah to in ya zo wurin ya samu kariya kaga daga duk waɗanda suka ɗauki nauyin gina wannan masallacin kasan arna ne ba musulmai bane munafukai ne da suka shiga sutura ta musulunci tsokaci da yawa mutane sukan ɗauki musamman 'yan bidi'a sukan ɗauki masallatan ahalus sunna akan cewar masallace ne da aka gina su kusa da wani ka taɓa jin wannan ko baka taɓa ji ba ka taɓa ji za su iya faɗan wannan magana ne inda a ce su masallaci ɗaya suke da shi shi ne za su faɗi wannan magana amma da za ka duba duk inda muke da masallaci ɗaya ka duba ga su karan kansu masallaci ne suke da shi anan wannan babu wannan sallah da an ɗan yi har sai wannan ya daina sallah a masallacin gaba ɗaya don kun yi har da wani mamba a cikin masallaci kuma kenan ya sa ka <laughs> janye daga cikin masallacin yanzu na tambaye ku a ƙwaryar mai na gaba ɗayanta masallacin juma'a na halin suna guda ne in kai la'akari da masallatansu eh da haka a yi magana ta zahiri ta abin da yake daidai kuma abubuwan da ya sa ahalar suna suke buɗe masallacin su wata ba za su bari a karanta wannan karatun a cikin masallacin su ba eh inda za su bari a karantar duk da suna kuskure din amma dai a batta a ciki kaga duk ba zai kawo haka ba amma yau a ce a bari yau ba a ce a bari ba haka kuma al'amari ne wata yi sa jana ce hashiya a ƙasa don ba lokacin tattauna waɗannan ɗin ba ne. Allah madaukin sarki ya ce la taqum fihi abada kar ka tsaya a cikin wannan masallacin har abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahi bil mutahhirin magana ana ita ce wannan masallaci da munafikai suka gina sun gina ne don Allah ko sun gina don wani Allah don wani Allah suka gina wane ne wani Allah din ko menene wani Allah din dararan eh, diraran wa kufuran وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل waɗannan su ne abubuwan da yasa suka gina masallacin sai aka ce to kai manzon Allah karkai sallah a ciki dan kai za yi don Allah ne su kuma ba don Allah suke ba kaga shine wata hulli su shahada tsakanin babun da ayar dan karka ce ya za a yi malam ya ce babun la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fi li ghairillah ba a yanka domin Allah a inda ake yanka ma wani Allah sai kuma ya ce lata kunfihi abada sai ya ce lata kunfihi abadan to ina aka samu alaka tsakanin babin da wannan ayar ayar tana magana akan munafikai da suka gina masallaci har suka ce da manzo Sallam fai ya zo ya buɗe musu masallaci suka ce zai ya ce sai ya dawo daga tabuka yana kan dawowa daga tabuka Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyin har yake ce in ya koma gida ga abin da za su ce ga abin da za su ce ka kyale su kawai duk gaba sun zama arna to kun ga ga abin da yasa suka gina masallacin kaga tun daga abin da yasa suka gina masallacin yayin sun gina ne li ghairillah to kai da zaka yi don Allah kar kai a masallacin domin an ta halissa ma zaka kai ma kana cikin su kaga ce la taqum fihi abadan la masjidun usis ala taqwa min awwal yawmin ahaqu an taquma fi wannan ita ce alakar da ke tsakanin babu da ayar da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi da fatan magana ta fito wadiha qala rahimahullahu azza wajal an thabit bin dhahak radiyallahu anhu annahu qala نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال an karbo wani hadisi daga sabit dan dhahaq Allah ta'ala ya kara mushi da yace nazara rajulun wani mutum yayi alwashi wani mutum ya yi bakance ya ce ya ɗora ma kanshi zai ma Allah abu kaza nazara rajulun wani mutum ya yi bakance ko ya yi alwashi duk hausa ɗaya ce ko ka ce bakance ko ka ce alwashi ya ta'allaka dai ga hausa yanki kaza zuwa yanki kaza wani yanki sun fi cewa alwashi kamar da wani yanki suka fi cewa bakance nazara rajulun wani mutum ya yi alwashi an yan hara iblan zai yanka raƙumi ko raƙuma don asalin iblan jam'i ne ismu jam'il jinsi ne laisa lahu mufradu min aslihi a asalin gundarin bakin shi ba da mufrad in an ce da kai mai mufrad sai kace jamal ka gane jamal jimun mimun lamun ibl hamza ba'ul lamun to haga akwai mufrad a lafazin sa kaga jamal jimal shine jam'in sa ibil to menene mufrad shi ba shi da mufrad sai dai an ce ka kawo mufradin shi sai ka dauko mufradin daga jamal ba daga lafazin ba sai dai aka ce maka ar-rijalu me mufradin shi rajulu kaga rajulu shine mufradin ar-rijal an-nisa'u me mufradin shi to kaga laysa lahu mafarad min lafzihi a lafazin an-nisa'u ba mafarad sai daga ce imra'atu in ko ce imra'atu ba da ba ka abin nan ka samu kalma ne daga cikin an-nisa'u ba nazara rajulun wani mutum ya yi alwashi an hara iblan zai yanka raƙuma bi buwana a wani wuri da ake kiran shi buwana fasa nabiya sallallahu alaihi wasallam sai shi mutumin ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya cika wannan alwashin nashi idan yanzu abubuwa guda biyu ne abu na farko yanka raƙuma abu na biyu inda za a yanka raƙuma da ya tashi alwashin ya ce ya yi ma Allah alwashin zai yanka raƙuma a wuri kaza kuna ji da ke ku kaga ya yi alwashin zai yanka raƙuma daban ya yi alwashin zai yanka raƙuma a wuri kaza daban to yanzu nan abubuwa guda biyu ne na farko ga alwashin yanka raƙuma na biyu ga alwashin wurin da zai je yanka faƙal sai ma'aikin Allah ya ce hal kana fiha wasan shin a wurin akwai gunki idan aka ce wasan shine duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala bishiya ce ko dutse ne ko korama ce ko rafi ne ko rana duk wani abin da ake bauta ma ake bauta wa koma bayan Allah subhanahu wataala shi ake kira da suna wasan idan aka ce sanam shine gunki da mutum ya sassaka kenan kullu wasanin sanamun walasa kullu sanamin wasan duk abin da aka ce gunki ne wasan ne to gunki ya sassaƙen gunki ya shiga ciki amma idan aka ce gunki to ba lallai ne kalmar wasan ta shiga ciki ba yasa zaka zana cewa wasaniyin masu addinin gargajiya wasaniyin masu bautar gumaka masu bautar kowa da irin abin da yake bauta wani yana bauta tsimbirbara wani yana bauta mazanto wasu dai abubuwa na jahiliya sai rasulullahi ce hal kana fiha wasan shin akwai gunki a wurin min authanil jahiliyyati yu'bad daga cikin gumaka na jahiliya da ake bautawa wanda tambayar da annabi sallallahu ta'ala wa sallam yi wannan wuri buwana da kace zaka je ka yanka raquba ko ka yanka raƙumi shin a wannan wurin akwai wani gunki da ake yanka ma ake bautawa a wurin wannan fil jahiliya fa min authanil jahiliya daga cikin gumaka na jahiliya wanda yake an ce jahiliya shine rayuwar da ta kasance kafin zuwan musulunci to akwai gunki a wurin da ake bautawa ƙalu sai sahabbai suka ce la babu kaga mutum ɗaya na i tambayar amma da aka tashi batun amsa tambayar na salam i za ka ce ƙalu ba a ce ƙala ba tunda asalin labarin ya ce mana nazara rajulun ba a ce nazara rijalun ba an yan hara ba a ce an yan haru ba ƙalu sai sahabbai suka ce la babu ma'ana ko shi ɗin da ya ce babu ko sahabbai da suke a wurin da yanzu an san wurin buwana din ya ce babu qal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambaya ta biyu ya ce fahal na fiya idun min a ayadihim shin akwai wani biki daga cikin bukukuwansu da suke yi a wurin wani biki daga cikin bukukuwa da suke yi a wurin don ce id shine biki da ike maimaituwa yasa asalin shi daga ada ya udu itad mutane sun saba da shi yana zagowa lokaci bayan lokaci to idin da yake a musulunci shine guda biyu da idin karamar sallah da idin babbar sallah su ne a musulunci shi yasa kake ganin malamai suke budewa a littafi su ce babu salatul idaini ba a cewa babu salatul id in ce id to al ta shiga zai iya zuwa da ma'anar jam'i haka zaka zai kitabul idain ko kitabu salatul idain idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah mana idil fitr da idil adha waɗannan su idin idi guda biyu a musulunci kuskure ne laifi ne mai girman gaske mutum ya rubuta idil maulud wannan babu shi a musulunci kuma kan ka lura 'yan shekarun nan ana maimaita haka ce idil maulud wannan haramun ne bai halatta ba saboda idin da yake guda biyu ne idil fitr da idil al'adha wanda suke kira idil kabir kun ga tambaya guda biyu na farko ya yi tambaya makaniya na biyu ya yi tambaya zamaniya tambaya ta farko akwai wani gunki da ake bautawa a wurin suka ce a'a tambaya ta biyu akwai wani idi wani bukukuwa na gargajiya da ake yi a wurin ya zama na wurin shi aka sanya ya zama bikin gargajiya da ake yi fa hal kana fiya idun min a'yadihim shin akwai wani biki da suke yi shekara-shekara a wurarensu kalula sai sabe suka ce a'a faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a garshi ya ce aufi bi nazirik ka cika alwashinka ka cika bakancin da ka yi ka je ka cika shi yanzu bakance guda biyu kenan bakance na farko shine yanka raƙuma bakance na biyu shine a can buwana din ya je ya cika su to a cikinsu wanne ne wajibi wanne ne mustahabi malamai suka ce wanda yake wajibi shine yankan mustahabi ne ya je buwana din ije iyanka kuna kun fahimci wannan da ke ko saboda ba haram ba ne inda haram ne to da dole sai dai a haram mana inda a maka ya ce to dole sai dai ya yi amma kamar ya ce ya yi alwashin zai je mina ko muna in fito da ita fili kenan ko ta ƙasa mai tsarki ba ta jihar neja ba ya ce zai je yanka to dole sai dai wurin amma yanzu buwana ya ce can wani wuri ne to da buwana ko da garinku duk ɗaya ne kisa malamai suka ce abin da yake wajibi shine yankawa amma lalle ilalla sai ya je buwana din ba wajibi bane mu dawo karatun mu tambaya anan ita ce mutum ne ce yayi alwashin ya yi wa Allah alwashi na zai yanka rago ranar 24 ga watan disamba 24 ko 25 ranar 25 ga watan disamba ya yi? bai ba saboda 25 ga watan disamba akwai idun min a ayadihim amma inda ya ce ya yi alkawari ya yi makanshi alwashin zai yanka rago kawai yanka sai ya fada ranar kwatsam ba tare da wai ya shirya ko ya yi tanadin haka ba wannan babu wani abu kai tun ai kaga ba a hana yanka rana 25 ga watan disamba ba amma dai yanzu mu yi dalilin da ice ya yi ma Allah alwashin yanka rago ranar 25 ga watan disamba taksisin ranar saboda me kun bayanci magana da kyau ko to menene dalili saboda kaga yanzu babu wana bane amma dai fiya idun min ayadihim saboda haka wannan bai yi ba dan yana cikin kaga yanzu nazar da zai zai yanka ma Allah subhanahu wataala ne ko to amma yayi daidai taksisin ranar da i sai bai yi ba ina jin wannan misalin zai dada fito mana da abin fili قال yanzu kenan kai tsaye wannan babi wannan hadisi da muke karantawa mun fahimci cewa yana da alaka da babin da matashiyar babin kai tsaye eh matashiyar ta mutu fili akan ayar da muke magana la yuzbahu lillah bi makanin yuzbahu fi li ghairillah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aufi bi nadhrik ka cika alwashin da kai alwashin ka ka cika shi fa innahu yadda al'amarin yake la wafa fa'ali nazirin kwata kwata babu cika wani alwashi fi ma'asiyati la akan saba ma Allah duk wani alwashi da mutum yi na saba ma Allah babu shi yanzu wannan alwashin da yi akwai saban Allah ciki babu saban Allah don inda a ce buwana din akwai wani idi daga cikin ayadul jahiliya ko kuma sanawun min asnamil jahiliya to sai dai iyanka a nan inda yake ba a can ba to amma tun da yanzu babu wani mane babu wani abin da ya hana shikenan aka ce ya je wurin iyanka. wala fi ma la yamliku bin adam hakan nan babu alwashi ga abin da dan adam bai mallaka shi duk abin da bai mallaka to babu alwashi akan wannan kuma mallaka shar'i ko mallaka kadari ya ce ya yi ma Allah alwashin cewa ragonka da ka ɗaure sai ya yanka haifi sabilillah eh zai cika shi? Ah. mallaka shi ne? ba mallaka shi ba ne ya ce ya yi ma Allah alwashi cewar sai ya tashi fir da hannayensa zuwa kano zai iya? Ah, wannan abin nan layi mulku zalika qadran saboda haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce wala fi ma la yamliku bin adam hakan nan babu alwashi ga abin da mutum dan adam bai mallaka shi mallaka shar'i ko mallaka kadari to yanzu idan ya ce ya yi Allah alwashi cewar sai ya yanka ragonka kuma aka ce ba shi kenan ya sha ko kuma zai yi ka fara rantsuwa to haka waɗannan su ne tasirin karanta su a babul ahkam a littafin fiƙi wannan ɓangaren suke tattaunawa cewar yanzu ya tun da kaga wani tafri'at ne na ahkam ya fita daga tafri'a na aƙida kun lura da magana da ke ko tsora ka bar mu ci gaba da karatu mu قال رواه أبو داود وانا حديث أبو داود نيرويته وإسناده على شرطهما إسناد حديث ينا كان شرط بخاري ده مسلم wannan hadisi kai tsaye ya tabbatar mana duk wani wuri da yake akwai sanamun min asnamil jahiliya gunki daga cikin gumaka in an ce gunki daga cikin gumaka ko ya shafi wani dutse ko da shekaru aru-aru mutane suna da wani dutse a wurin da suke yankawa ina fatan kun gane wannan da ke ko ko waɗansu abubuwa da mutane suke yankawa to haramun ne yanzu mutum ya ɗauki ragon layan shi ko ya ɗauki ragon hakika shi ko ya ɗauki wani abu na yanka halattacce shar'antacce ya kai wurin ya ce zai yanka wannan haramun ne ko kuma a ce a akwai wasu bukukuwa na jahiliya da ake tun shekaru aru aru tun kafin zuwa musulunci za a ga kabilu da dama ko kasa za ka ji ana ta faɗansu a kafafen yada labarai a ce bikin kaza bikin kaza irin waɗannan bukukuwan da ma anzalallahu biya min sultan to mutum ya ware wannan ranar ya ce zai yanka wa Allah zai yayi ma Allah alwashin yanka kaza a wannan ranar to akwai wani abu kaso daga cikin kaso na jahiliya da yake tare da shi wannan haramun ne to a yanzu anan ba wai yankan ne haramun ba dole akwai buƙatar tantance wuri akwai buƙatar fayyacewa قال رحمه الله وإسناده على شرطهما إسناد حديث ينا كان شرط البخاري ده مسلم قال فيه مسائل al’ula tafsiro ƙaunihi latakun fihi abada ma'ana ya ce fi masail a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli da dama matsala ta farko tafsiro ƙaunihi latakun fihi abada bayani domin a tafsir shi ne al’idah wal bayan ko al’bayan wal idah bayani na latakun fihi abadan wanda yake bayanin ya gabata a saniyatu annal ma'asiyata qad tu'athiru fil ardi wa kadhalika ta'a الثانية مسألة تبيو ذا مفهمتها أولا درسي أن المعصية للي ليفي laifi تؤثر في الأرض wani lokacin tana tasiri a ƙasa a inda aka yi ta laifi yana tasiri kun tasirin ne yasa aka hana mutum ya je yi tasirin laifin ya hana aka hana shi yasa aka hana shi ya je buwana domin ya je yi inda akwai wani sanamu a asanamin jahiliya a wurin amma da yake babu komai sai aka halatta mashi wa zalika ta'a hakan nan ta'a biyayya wuri yana tasiri a wurinta da sallah a cikin masallaci da sallah a wajen masallaci kowace da'a ce amma wane ne yafi cikin masallaci kaga kenan yi a cikin masallaci yayi tasiri ko bai tasiri ba yi a masallaci ya fi yi a wajen masallaci yi a kowanne masallaci da yi a masallacin makka yi a masallacin makka ya fi kaga makan yana tasiri shi sa malam ya ce annal ma'asiyata qad tu'affir fil ard laifi yana tasiri a wuri wa kadhalika ta'a haka nan biyayya ma tana tasiri in mutum ya saba ma Allah a birnin Makka ko a birnin Madina to wannan mutumin laifinsa ya sha bamban da ya saba ma Allah a wajen waɗannan wurare tunda Allah ta'ala ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin na min azabin alim qal الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال رد المسألة المشكلة ميرد دا مسألة ميريكتر المشكلة ميريكتر كما أنك أنسى المشكلة كو المشكلة ميريكتر إلى المسألة البينة زواج مسألة دا بيانة إيكي أفيلي ليزول الإشكال دومي إشكال لن يرجع يكو إشكال لن شيني me dalilin da ya sa ya nasanta buwana kaga wannan akwai ishkal kai ma za ka so ka tambaya ya aka ya ce zai ya yi ma Allah alwashin yanka abin zai yanka a buwana wannan kai ma za ka tambaya a ah, to saboda me ya ware wannan wuri akwai ishkal ko babu akwai menene tafsilin da ya warware shine tambaya da annabi sallallahu alaihi tambayoyi guda biyu tambaya ta farko shin akwai gunki daga cikin gumakan jahiliya tambaya ta biyu shin akwai wani biki daga cikin bukukuwan jahiliya da aka ce babu sai ce ajiyayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arabi'a mas'ala ta hudu istifsalul mufti mufti mai bada amsa mai bada fatawa ya halatta yayi tambaya ya nemi karin bayani idza ihtaja ila zalik idan ya buƙaci haka kenan ba a koda yaushe ba duk tambayar da ake maka a matsayin kai mai bada fatawa ne sai akwai abin da baka gane ba ya halatta kai tambaya kafin ka bada fatawa shine mana istifsal neman ƙarin bayani na almufti wanda zai bada fatawa wanda zai bada fatawa ya halatta ya nemi ƙarin bayani idza taja ila zalik in ya buƙaci haka in ko bai buƙata ba shi kenan. kamar da in ya bukaci haka malam ya halatta mutumin da zai sai gwangwanin madara daya a sayan mashi naira dari amma in zai sai gwangwanin madara biyar a rage mashi naira biyar biyar amsa da ta ce me <laughs> na kasuwa ce ya halatta domin za a ja kaya ka ji anan maganar a fili take sai ce ya halatta ba a ce mai sai ya ce madara ma'aluma ko majhula ko madara iri kaza ko a duk ba a ce wannan ba saboda bayanan ya riga ya fito fili to amma yanzu idan aka ce maka mutum ne ya rasu ya bar ya da dan uwa da am nau kenan uku ya bar ya ɗaya kenan da dan uwa biyu kenan da am uku kenan mutum zai tambaya ko ba zai tambaya ba saboda me zai tambaya saboda am abin nan eh, ahu dan uwa shakiki ne ko li abi ko li ummi am dama shakiki ne tasirin ita ce idan dan uwa shakiki ne to am ba zai ci gado ba idan dan uwa li ummi ne to ba zai ci gado ba am zai ci gado akwai tasiri ko ba zai tasiri cikin biyu ɗaya zai hana ɗaya gado haka dole akwai inda za ka nemi istifsal an aka ce maka an bar kaza da dan uwa to ya halatta ka nemi bayanin dan uwa wanne dan uwa uwa daya uba daya ko dan uwa uba daya ko dan uwa uwa daya ku lura da maganar ko shi yasa ya yace halas ne mai neman wanda ake neman fatawa a wurin sa ya nemi karin bayani in bai gane abin ba yace ku yi min bayani domin in ba ku amsar da domin ba ku amsar take daidai qala rahimahullah الخامسة أن تخصيص البقعات بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع قال رحمه الله الخامسة مسألة تبير أن تخصيص البقعة بالنذر للي دوان الواشي ko da wani bakance la ba asabi laifi akan wannan idza khala min al idan ya zama na babu wani abin da ya hana babu wani abin da zai kai zuwa ga haram wannan ya halatta asadisa المنع منه إذا كان في وصل من shida الجاهلية ولو بعد الزوال السادسة نشد كو تشد مسألة تشد كنا المنع منه هنا متن يكيب أن تونولي دومن ييانكا a wannan wurin idza kana fi wasanin min awsan jahiliya idan ya zama akwai gunki daga cikin gumakan jahiliya walau da zawali ko da bayan an gusar da wannan abin ko da bayan an kusa da shi domin yanzu in wani ije yi sai a ga cewar kamar wani al'ada ce za ta dawo kuma mafi hinci wannan da ke kotu amma idan aka ce babu shi ke nan ala rahimu Allah a sabi a tu alman aminu iza ka na min a yadi molo ba da zawali alman aminu yadda aka hana iza ka na fi idun idan akwai wani biki min a yadi daga cikin bukukuwansu walau ba da zawali ko da bayan an gusar da wannan bikin ko da bayan an daina wannan bikin mutum ya hararu wannan ranar da ake wannan bikin ya ce ya yi alwashin zai yanka kaza a ranar to akwai akwai kishin kishin na ya dawo da wannan tsohuwar al'ada da musulunci ya share قال رحمه الله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية ما لا يجي تتقص annahu la yajuzu alwafa'u bima nazar bai halatta ya cika alwashin abin da yi alwashi kan shi fi tilkal buqati a wannan wurin li'annahu nazru ma'asiya domin alwashi ne na laifi shi kuma alwashi na laifi an riga an hana a cika shi التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد التاسعة تترى الحذر كياي ومتن ya guji. min al-mushabahatil mushrikin kada ya kamance ceniya da mushrikai fi a'yadihim a cikin bukukuwan su walau lam yaqsidhu ko da bai nufaci hakan ba ko da bai nufaci hakan ba kana da kayan da zaka sa kun gane wannan da kyau ko ka ɗauko su ka gan su adi da bakin kayan da akwai kayan da ka ɗanka baƙaƙe ka ɗauko su zaka sa kawai sai ga yau goma ga watan muharram sai ka cire eh mana kaya halas ne to amma dan mutum zai yi zai yi da mabiya addinin shi'a a ranar sai a lissafa yanzu su ne na mutum kaza da kaza sai mutum ya cire kun fahimci wannan da kyau ko dan kada ya da su ko kuma ya sa farar hula kaga ya saba musu ka lura sosai inda mutum da tsatsan dan shi'a ne ranar goma ga wata wannan rana ce ta bakaken kaya su ko dama wanda suka cika suka batse tun daga ɗaya ga watan muharram suke sa bakaken kaya wani ko su gaba ya sa abinci sai dai sa gishiri imana eh sai dai sa gishiri ko kusa ya sa gishiri wai damuwa da bacin rai jahili ke kenan fa ita ake ta magana ai ita ake ta magana ai ai bala'i ce jahiliya maguzanci bala'i ne maguzanci bala'i ne saboda haka mutum yana da kayan da zai sa cacas sai ga yi daidai da ranar kirsimeti in kirsimeti shi suke sa da ta ina zai sa shi ma ko da ba ranar kirsimeti ba isa ma ya ce alhazuru min mushabahatul na fi ayadihim walau lam yaqsidu mutum ya kiyaye kamance ne da mushrikai a bukukuwansu ko da bai nufa haka ba kuma ka haka ake taso a janyo al'umma musulmi su dinga bukukuwa irin nasu al'ashira la nazara fi ma'asuya. babu alwashi akan saba ma Allah subhanahu wataala duk wanda ya alwashin zai saba ma Allah to kada ya saba mashi zai yi rantsuwa ta kafara wannan babi ne da ake tattaunawa a babun ahkam babu na malam fiqh alhadiyata ashara la li ibni adama fi ma la yamlik babu alwashi ga dan adam cikin duk abin da bai mallaka shi ba shi da alwashin da zai yi kan wannan din mun fahimce shi a darasin da ya gabata mun gano wannan da ke ku wannan babi na goma sha yana da alaka da babi na goma dukkan akan abin da ya shafi an annafur din kenan yasa za mu hada da shi da izinin mai duka subhanahu wa ta'ala ƙala a shek muhammad ibn abdul rahimahullahu rahimahullah azza babu mina shirki an nafuru li ghayrillah babun mina shirki an li babun wannan wani babi ne na musamman da zai mana bayanin mina shirki yana cikin dangogi na shirka yana cikin nau'uka na shirka annazuru li ghairillah yin alwashi ga wani Allah mutum ya yi alwashi ga wani Allah ya ce ya yi ya ɗora ma ya yi wa wata alkawarin zai yanka mushi abu kaza ko ya yi ma wani katon dutse da ke garinsu alwashin zai yanka mushi kaza in an ce yanka kirki tsammanin wai ko wani abu ko da kuda mun kana hadisin zuba ba ya yi alwashin zai je ime sujjada zai je ime sallah raka a biyu aga duk waɗannan abubuwa annazur ne da ghairillah saboda annazur ibada ce annazuru alwashi ibada ne ta ina alwashi ya zama ibada saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa innal abarara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafuran aynan yashrabu biya ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا wa asira wannan yaban su ne ko ba yaban su bane yaban su ne illal abarara lalle mutanen kwarai yashrabuna suna shan abin da suke sha min ka'asin daga wani kofi kana mizajuwa kafura abinda aka garwaya kofin kaji kenan ana magana abinda ke cikin kofin abinda aka garwaya abinda ke cikin kofin kafur ne ainan wani ido ne na ruwa ya shiru biya ibadullah da bayan Allah suke shiru ya Allah ka sanya mu cikin su Allah ka sanya mu cikin su anan ya shiru biya ibadullah yufajjiruna tafjira yana bubbugowa bubbugowa kaga yana fitowa daban yufajjiruna yana fasowa tafjiran hakikanin fasowa ma'ana yana fitowa da karfi kenan ba kuma wanda zai cutar da mutum ba ainihin shiru biya ibadullah yufajjiruna tafjira yufuna bin nazari. ana faɗan sufofinsu suna cika alwashi sai ya nuna kenan ibada ne alwashi ibada ne ta yana ya zama ibada ta gama abin da Allah ta'ala ya sakan ka musu da shi ga abin da Allah ta'ala ya sakan ka musu da shi ashe alwashi ibada ne haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce wal yufu nuzurahum wal bil baitil atiq wal yufu nuzurahum kuma su cika alwashin su su cika bakancansu alwashi da bakance su cika shi domin wawun wa ala hasbi ma qabalahu lamun lamul amri ne wal yufu nuzurum wawun ne na amru qaida wawul amri in yana shi kadai shine mai kasara amma ya zo bayan wawun ko bayan summa ba ko bayan fa'un to wannan ya halatta ai mai kasara ko ai mai sukun wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida kaga da an wa lamun din sukun amma thumma liqadu tafasahum ko thumma liqadu tafasahum kaga bayan summa yana da fuska guda biyu ko mai sukun ko mai kasra mu dawo karatunmu. mu wal yufu nuzurahum su cika alwashin ashe alwashi ibada ne ba kance ibada ne bai halatta mutum yi wa ya ce ya dora ma ya yi marijiyar gidansa alwashin in ya dawo daga tafiya nan zai yanka mata kaza ko zai yanka mata saniya ba duk waɗannan abubuwa ne na jahiliya ina jin alhamdulillah kusan wannan ya babu shi a cikin al'umma ko ko za ka ga dai wannan da sauki nake jin nan da ya shiyar da sauki eh ma haka wani lokacin da abubuwa suke sauki a wani yankin sai kuma lokacin a wani yankin suke cin kasuwa Allah ta'ala ya ce yufuna bin naziri suna cika alwashinsu to tunda suna cika alwashi wannan ya tabbatar mana kenan tunda har ma an yabe su kuma akan haka ya tabbata mana da alwashi ibada ne ba a yin shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qawli da fadan Allah ta'ala da ya wa ma anfaqatum wa ma anfaqtum min nafqatin wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu wa ma an faƙatu min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa au nazartum ko kuka alwashi min nazirin na kowanne alwashi fa inna Allah ya alamu to Allah ta'ala yana sane da shi zai sakan ka kaga zai sakan kamuku muku dalili ne akan cewar ibada ce to tun da haka ne kenan haramun ne mutum ya karkatar da alwashi ya yi alwashi zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala da farkon fari wai shi alwashin ne menene shi tun da tun a can babin da ya gabata muke ta magana shi har muka zo wannan yayi alwashin zai je yanka rakuma abuwana har muka zo babu mina shirki an annafru li ghairillah sai malamai suka ce na farko dai a gundarin bakin larabci idan aka ce annafru shine al-ilzam wal ahad mutum ya dora ma kanshi ko ya dora ma kanshi wani alkawari ba tare da an dora mashi ba a larabci kenan amma a shar'ance shine ilzamul mukallafi nafsahu lillahi shay'an ghayr wajib mutum mukallafi ya dora ma kanshi wani abin da ba wajibi ba wasu malamai suka ce har ma wajibu wannan ya dora ma kanshi ya ce ya dora ma kanshi abu kaza to malamai sun yi magana akan halaccinsa ko rashin halaccinsa suka ce wasu malamai suka ce muhammad musalil ismail yake cewa annazur fil asali makruh asalin bakance makaruhi ne wani lokacin yana kaiwa ga haram wasu malamai da yawa sun tafi akan haramun ne mutum ya yi shi yanzu muna magana ne min babil ahkam ba min babi al'aqida ba da wanda ya zai da inda mutum ya ce zai to dole zamana ya yi shi domin Allah yanzu muna magana a hukunce yin shi domin Allah din mai hukuncinsa ma'ana in mutum zai ma Allah din ya ce ya yi kama wani abu ne ya ɗora ma kansa mun gane wannan da kyau ko saboda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi min al bakhil la ya'ti bi khair ba zuwa da alkhairi ka lura da kyau duk mutumin da ya ce ya dora ma kanshi yayi ma Allah alwashin abu kaza sai ga wannan abu kazan ba kwana ɗaya kwana biyu shekara ɗaya shekara biyu bai yi shi ba azumi in na kwana uku ne zai ga ya ramadan uku hudu bai cika wannan alwashin ba dan wani abu ne ya dora ma kanshi balle kuma annazarin mu'allaq da annazarin mu'allaq shine alwashin da aka rataya shi alwashi da ke cike da sharaɗi kenan da ke ɗauke da sharaɗi ya ce ya yi ma Allah alwashin in matan nan tashi ta haihu lafiya to zai yanka rago a yanzu mana da akwai rago na kenan biyu akwai rago na alwashi akwai rago na hakika to tambaya anan ita ce yanzu yana ganin Allah ba zai sauke ta lafiya ba ne sai ya yi mai sharaɗi don ne lafazin da ya ce in dai ya je lafiya ya dawo in dai Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya to sai ya yi kaza tun bai dawo da shi lafiya ba kenan ba zai yi ba to za ka ga akwai wani nau'i na kamar ana so wani abu da ta'abir din ba zai iya ba cewar ƙura Allah ko yi ma Allah ta'ala wannan ba kun kun lura kun san makana akwai nau'i na kazanta tare da ita kenan ko yanzu da ya ce in dai ya je lafiya idan lafiya zai ma Allah kaza ko in dai dan dan nan nashi ya ci jarabawa to to in bai ci ba fa eh ba zai ba aikin nan da ya yi ta nema ya nema sama da ƙasa gabar da arewa kudu da yamma ya wannan da in dai ya samu to albashi na farko ya yi ma Allah alƙawarinsa to in bai samu fa yanzu yana ganin Allah ba zai ba shi aiki ba sai ya mai wannan kaga kenan akwai nau'i na rowa in Allah ya mishi zai yi in bai ba yau ba zai ba ne inna ma yustakharuj min al-bakhil iza malamai suka ce makaruhi ne mutum i wannan har ma wasu malaman suke ganin haramun ne saboda ka sai a kiyaye da yawa zaka ga mutane ana cewa yayi alwashi wanda yayi bakancin zai aikata kaza saboda haka mutum ya kiyaye irin waɗannan al'amura din ya kasu kashi biyu ko kashi biyu za mu ambata da shi ke da alaka da babu aqida amma muhammad bin salih uthaymin a alqaulul mufid sharh kitab tauhid ya kawo su wajen kaso kaso har zuwa wajen guda bakwai dan ya shiga har kuma abin da yake da alaka da ahkam wannan zaka daga ganin shi babu kitabun nazari zaka same shi a muwatta zaka mai duk littafai da aka rubuta na addinin musulunci ana bayanan hukunce hukuncen sa kashi na farko ma yajibu al-wafa'u bihi shine alwashin da ya zama wajibi a cika shine alwashi da mutum i akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alwashin in mata ta sauka lafiya sai ya yi azumi guda uku wannan wajibi ne cika wajibi ne waɗannan azumi guda uku domin biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala na biyu shine abin da yake haramun ne cika shine nazarin da yake ma'asiya ne yana ganin an yayi alwashi in dai ya kai ga wurin nan a yadda ake fantama da dukiya al'umma shi ma sai yayi sai ya kai wurin ga ai ba zai yi ba ko sai ya kai tuga abin da yake halasta shi guna <laughs> dariya saboda ka duk nazar din da yake haramun ne to cika shi haramun ne saboda ka sai a kiyaye da fatan Allah ta'ala shi tsare mu baki da قال وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي شيء قال وفي وفي الصحيح يا ذو الصحيح يا ذو الصحيح يا ذو الصحيح البخاري كو صحيح مسلم كو أحاديث الصحيح كو يا ذو الصحيح كما يدى لن يفعل من تميمت وانا ما لن باشر واني dai tabbatacce da yake da shi akan wannan kaga yanzu wani hadisin bukhari ne na farko da muka karanta a wannan hadisi ne na na muslim malam ce wa fi sahih ya zo hadisi hadisin bukhari an aisha ta radiyallahu anha daga aisha as-siddiqatu bintu siddiq radiyallahu anha Allah ta'ala yarda da ita ko Allah ta'ala ya ƙara yarda da ita ko Allah ta'ala ya yarda da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man nazara duk wanda yayi alwashin an yuti Allah zai bi Allah subhanahu wa ta'ala falyutihu to ya bi Allah din ma'ana ya cika wannan alwashin da yayi wa man nazara an ya'siyahu an ya'siya Allah duk wanda yayi alwashin zai saba ma Allah fala ya'si to kada ya saba mushi kada ya saba mushi saboda haka sai mu fahimci abin da yake daɗa maimaitawa fala ya asu kada ya saba mushi yanzu zai intiqali kenan zuwa ga kafaratul lemi kafarar rantsuwa ko kuwa wannan zai je ya tambayi malamai ne da ake magana ka abin da ya shafi ahkam nan kada mu shiga wannan bangaren kuma ya dauke mu daga darasin da muke wannan ya ce man nazara an yuti Allah duk wanda ya alwashin zai bi Allah duk wani nau'i na ibada sawawan ya alwashin zai yi sallah ne amma ba a lokacin da aka hana ba ko ko kuma zai yi azumi ne ko zai yi aikin hajji ne to wannan ya cika ya yi alwashin inda ya samu aikin nan sai ya ji hajji a ƙasa ya kenan kaga kenan babu alwashi yana da girma sosai da sosai kuma karatu ne shine abin da zai magance waɗannan al'amura ni kusanta inda karatu yake kullum karatu shine maganin al'amura amma mutum ya zauna yana da bakin jahilcinsa yana shi dai shi wani yana ganin wai ka karatu kamar uziri ne a gare shi dai idan yaje inda ake karatun za a ce abu kaza halas ne abu kaza haram ne to in ce haram ne yanzu ya zama wajibi ya bari to amma idan bai ji ba kaga bai ji ba kenan sai haka babu wani uzuri akan shi to wannan shine hatsarin sai mutum ka ga ya fito neman kuɗi ko ya ce ina ne ko an mai transfer ko an tura shi wani assignment na wata uku wata shida babu inda zai je i karatu daga otel din da aka ya zauke shi kenan sai wurin aiki akan me a kan ga wurare akwai inda ake karatu da safe akwai inda ake karatu da yamma bayan isha bayan ko ida ina ana karatu in dai mutum karatu ne sai dai shi ya ce a'a amma babu wani lokacin da kake ganin shi kake da shi in ka bincika a garin za ka samu a wannan daidai lokacin akwai lokacin da ake karatu an mutum ka ga yayi nesa da karatu kullum nesa da karatu kusa ne da jahilci nesa da jahilci to kusanci ne ga karatu kuma shine duk lokacin da mutum ya tsaya cik to kasa da 'yan mintuna za ga wani abu yana rinjayar wani ko dai jahilcin ya rinjaye karatu ko karatun ya rinjaye jahilci kuma babu yadda za a mutum ya je karatu ya ce wai bai gane abin da aka faɗa ba duka Inda mutum ya kai ga irin wannan matsayin a kwakwalwarsa ko a zuciyarsa to ai sai ka ce wannan sakatu anhu takalif babu wani hukunce hukunce da ya hau kan shi in za a tambayi mutum a ce yau maganar me aka yi a karatun da kuka je ya ci shi wallahi bai fahimta ba shin maganar tsarki ne ko maganar alwala ko maganar yanka aka yi ko maganar inda ake yankan ko maganar alwashi shi bai gane komai ba yanzu wannan zaka ce sallah ta zama wajibi akan shi zaka ce sallah ta zama wajibi akan shi ba dan ghairu mukallaf ko dai yaro ne dan shekara uku ko hudu ko kuma a'a babba ne yana taɓin hankali shi ne kuna ce gaskiya ne wani shi uzurin da yake ganin wai shi baya ganewa ne karatun yayi sama a'a za ga akwai abin da zai rike duk inda ya je ya je yau ya je gobe ya je jibi za ga akwai abin da yake rikewa kuma ya za ya ce karatun mai watakila lokacin da ya bude shagon shi a kasuwa ran farko da ya bude shagon da kyar ne in ya yi abin da ya kai naira dubu wani ranar da ya bude shago fa da kuɗin da ya tafi a da su zai hau na dawo ba amma yanzu kuma ga ana cinikin dubu ɗari dubu ɗari uku dubu ɗari hudu ana duk wanda ya san ɗake ya taɓa kasuwanci ya san akwai wannan sai ga yan uwa suna zuwa to sai dai hakuri ka san sabon wuri ne ga ana ta bashi hakuri haka ne goya ga ne to amma ga gobe ya koma jibi ya koma shekaran jibi ya koma wai dai a ce ana tsatsafo kwastomomi dai a samu hanya ɗin abin amma wurin karatu ne ya ce a'a shi ya yi kaza ya yi kaza to mutum iwa kan shi kiyamun lele hadari ne zai taso ba sai ya bugu ya ce za a karatu yau amma da zaka tambaye shi yanayin zai hana shi zuwa kasuwa zai ce a'a yanayin zai hana shi zuwa bakin aiki zai ce a'a kwata kwata ma batun ma wai wannan bai hana ba amma dai karatu yau za a yi al-ula wujub al-wafa' الوفاء بالنذر واجب cika alwashi duk abin da duk alwashin da mutum yayi muddin ba na saba ma Allah ba ne wajibi ne mutum ya cika shi asaniyatu idza thabata kaunu ibadati lillah fasarafahu ila ghairihi shirkun idza thabata kaunuhu ibadati lillah idan alwashi ya tabbata cewar ibada ne ga Allah subhanahu wata'ala kuma hakan ne ya tabbata din ne ba wai malam ya kawo min babu shakki ba da yace idza sabata in ya tabbata ai da man tabbatacce ne to fasarafahu ila ghairi sai mutum ya karkatar da shi zuwa ga wani Allah shirkun to shirka ne ko kuma fasarfahu ila ghairihi shirkun karkatar da shi zuwa ga wani Allah shirka ne mutum ya ce yayi alwashi in dai matar shi ta yi lafiya to sai ya yanka bishiyar can dan tsako ko sai ya yanka ma bishiyar can tattabara ko sai ya yanka ma bishiyar can abu kaza wannan yayi shirka kai sai ya fita daga musulunci sai in ya tuba Allah ta'ala ya yafe mana baki da as-salisatu anna nazar al-ma'siyati la yajuzu rufa'u bihi annan nazar al-ma'siya lalle alwashi na saba ma Allah la yajuzu lawfa'u bihi wannan bai halatta mutum ya cika shi to tunda bai halatta mutum ya cika shi zai tashi daga wannan cikawar zuwa bayanin akan abin da ya shafi kafara ta rantsuwa ne to wannan zai yi kusa da malamai domin ya samu ƙarin bayani kan abin da ya shafi waɗannan hukunce-hukunce tunda an yi su duk a littafin musulunci za a ga bayanai akan abin da ya shafi al'aimanu wa nuzur al'aimanu wa nuzur kaga babu al'aiman rantsuwa wan da alwashi sai aka haɗa su fata Allah ta'ala ya amfane mu da ya amfana da mu da waɗannan karatuttuka kuma ya sanya sanadiyar tsira ne duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuna ji da kyau yace mutum ne ya samu haihuwa ranar da zai yanka ragon sunan yayi daidai da 25 ga wata ku lura ba mu ce haramun ne yanka ranar ba aslan ba mu ce haramun ne rana ba muna tuhumar wanda ya ce ya yi ma Allah alwashin zai yanka rago ranar 25 ga watan disamba shi ɗin da ya nasanta shi ake magana amma wanda bai nisanta ba ko al'amura suka haɗa haka duk babu wani abu akan wannan akwai juma akwai babbar sallah da ta taba fadawa ranar eh halas malas amma dai shi mutumin shi kadai da ya ce ba zai yanka ba ya yi ma Allah alwashi na zai yanka rago ko zai yanka kaza fi sabilillahi ranar 25 ga watan disamba ko 1 ga watan janairu to kaga shine ake magana shi ko ranar dai waɗannan magunancin nasu na subhanakallahumma bihamdika asharu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu